Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta bankaɗo wasu mutane daga ƙasar Nijar da take zargi da shigowa jihar Plateau ba bisa ƙa'ida ba. Kakakin rundunar tsaro a jihar Plateau Kaftin Ikedici Iweha ya shaida mun cewa rundunar tun can dama tana sa ido kan waɗanda ta cafkin kuma tuni ta miƙa su hannun hukumar shigi da fici don ci gaba da bincike. A taikace dai muka sami mutane 82 da muke tun dama muna sa musu ido muna zargin su da wayansu abubuwa dai amma muka zo muka tantace su muka samu cewa mutane talatin da hudu a cikinsu sun zo daga kasar Nijar kuma sauran dai nan dai a haɗe-haɗe dai haka wayansu babansu dan nijar mamansu yar najeriya wayansu mamansu najeriya babansu kuma daga nijar a taikace dai wanda muka samu dai 34 tabbata cewa su daga nijar ne kuma ba su da takardar zama a kasar najeriya yanzu dai mun gama da su dai muna sa rai cewa um, hukumar immigration za ta ci gaba da aikin da muka saya za ta ɗauke su kuma ta ci gaba da bincike daga gurin wani zargi kuke musu ko dai kawai don su ba 'yan najeriya ba ne a tun dama hukumar task force dai ta sama gurare dai daban-daban dai musa ido dai muna bincike dai ba masu musamman abin da zai kawo tashin hankali a cikin gari kuma ya barke zaman lafiya Kakakin rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau, Kaftin Ikedici Iweha, Yayin da na tuntubi jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar 'yan Nijar mazauna jihar Filato Alhaji Muhammadu Usman cewa ya yi su dai ba su da ta cewa tun da dai lamari ne na hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa. Kwamishinan sufuri a jihar Filato Alhaji Abubakar Dashe ya shaida min cewa babban matsalar da suke fama da ita ita ce yadda ake samun motoci da ke sufuri tsakanin Nijar da Jos ba tare da hukuma ta tantance masu shigowan ba. ministry din mu ya mun gane da tashoshi guda biyu na zuwa Niger tare a je Niger a dawo cikin da kuma gaskiya akwai hatsari akan wannan al'amari na daya wanda za su shigo din ba a san su ba ba a tantance su ba custom ko kuma a immigration ba su tantance su ba da cututtukan da suke faru don na ebola da wasu abubuwa da shi ne muka yi mitin da ni da permanent secretary security sai ke za a je a faɗa ma stf don a maganta abin amma ba magana SPF ba ni ina roƙon al'umma ne jama'a cikin Jos ko kuma a can Rikos ko Nasarawa gurin da suke akwai abubuwa da yawa da suke tafiya a eh, zaina wanda ba daɗi su 'yan Nijar ɗin wa'yansu su wallahi suna ɗaukar makamai suna bin mutane gida gida gida kin da abin kowa zai zo kawo mana wani cikas ba a ƙasar nan To amma me kuke yi don ganin cewa kwata-kwata wannan hanya da suke shigowa din nan kun hana ni ma yanzu da muke magana da ke na saudiya ne amma insha Allah na zo za mu ci gaba da yanda za mu yi tsayar da wannan al'amarin. Alhaji Abubakar Dashe, kwamishinan sufuri a jihar Filato. Ko a shekarar da ta shige ma, jami'an tsaro sun cafke wasu mutanen Nijar fiye da 700 da suka shigo jihar Filato ta barauniyar hanya. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.